نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مسلمي شكنت مقوم الله بقدر وسا يا رب تامنا زوا ونم خانكي مس البركة خانكي نا قوما فرقو نوة الحج لأن نبيتي رسول أفضل أيام الدنيا a duk duniya babu kwanaki masu falala da matsayi a wajen Allah irin waɗannan kwanaki kamar yadda bayanai suka gabata daga bakin malamai a duniya gaba ɗaya yau abinda ake magana kenan bayani akan falalar wannan kwanaki saboda mutane su yi ƙoƙari su ribata su samu falalar wannan kwanaki su ibada a ciki mun sha faɗa muna maimaitawa duk wani abu mai matsayi mai falala irin wannan in an yi shi da kai bana wataƙila baɗi ba da kai za a yi ba ana so a yawaita ibada a cikin wannan kwanaki wanda ibada a cikin wannan kwanaki ba daidai take da ibada a sauran kwanaki na duniya ba gaba daya hatta goma karshe na watan ramadana da suke da falala da daddare ne suka fi waɗannan kwanakin amma ba da rana ba a yawaita zikiri a yawaita karatun ƙur'ani a yawaita salatin annabi a yawaita yin sadaka a yawaita taimakon mutane duk abin da mutum zai yi ya taimaka wani to yana da kyau ya yi shi a waɗannan kwanaki masu albarka saboda ya samu falalar Allah yana ninnin kalada wacce ta nazzalu fiha ar-rahman rahama ta ubangiji tana ta sauka ne a cikin waɗannan kwanaki Allah ka buɗa mana daga cikin ibadun da suke ci wannan kwanaki akwai arfa bayan sauran salloli da azumi da ake so a yawaita yi a cikin waɗannan kwanaki a yawaita azumi akwai kuma arfa arfa ranar tara ga wata ranar litinin insha Allah jama'a azumin arfa azumi ne da yake kankare wa mutum zunubin shekara biyu duk wanda Allah ya masa arziki ya iya azumtan wannan rana ta tara ga watan dulhajji alhazai suna kan arfa kai kuma kana azumi to za ka samu gafarar zunubi shekara biyu shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo maka gaba daya so kada mutum ya sakaci ya bari wannan rana ta arfa bai azumi a ci ba ku kusanci Allah ku nemi Allah ya amsa muku bukatun bukatunku da addu'o'inku a cikin wannan rana kada mutum ya kuskura ya manta ko shi ko iyalinsa dan ba lalle ne baɗi za a yi da kai ba abu na biyu daga cikin manya-manyan ibadu akwai layya layya ita ce dabba ne da ake yankawa daga cikin bahimatul an'ami taqarruban ila Allah fi ayyamil eid dabbobi ne ake yankawa cikin dabbobin ni'ima abinda ake nufi dabbobin ni'ima ana nufin daga raƙumi ko bujimi ko saniya raƙumi ko raƙuma ko bujimi ko saniya ko tinkiya ko rago ko akuya ko tauri waɗannan su ne matul al'ami simfin dabbobi guda hudu da su ne kawai ake layya a cikinsu duk wanda ya yanka wani abu da sunan layya ba waɗannan dabbobin ba to Allah bai karɓa ba a cikin waɗannan Allah ya ba da dama sai dai wani ya fi wani a cikin su wasu malaman suka ce wanda ya fi kowanne tsada dabbar da ta fi kowace tsada sama nan ita ta fi falala a wajen Allah so na wanda yake so ya samu layyarsa mai lada to ya sayi dabba mai tsada dabba mai kitse dabba mai manyan ƙaho dabba wacce take mai kuɗi wanda irowa ya ce tun da dai ibada ne bari ya je siyo matacciyar dabba mara kuɗi da yawa don ya ɓoye kuɗinsa to iya abin da ka ba wa Allah iya abin da Allah zai baka to ku sani cewa alayya ku darji ku cire kuɗi ku sayi dabba mai daraja idan mutum yana da halin bujimi ya sai bujimi in yana da halin raƙumi ya sai raƙumi ƙosashe ya yanka annabi a rana ɗaya alayya sai da ya yanka raƙumi ɗari ɗari ya yanka don ya ba mutane su ci jinin kawai yake so a zuba ya yanka wani adadi sauran ya wuce ali bin abi talib ya ƙarasa amma yau mutane suna yi wa kansu rowa ba sa yi mutum yana da hali yana da rufin asiri sai ka ga abin zai yanka abin zai ba sa kunya wallahi wai ana yi wa Allah wai wayo subhanallah kana da bukata a wajen Allah ai ka zo ka tarar da ubangiji ka daga hannu ka ce ya Allah kai min kaza kai min kaza alhali ga tasa abin da yace ai masa na ibada ka ki kai to ya kamata yan uwa mu kula mu yi wannan ibada ta akwai ladan kware da gaske kuma ana so a yi wannan layar da niyyar ibada ba da niyyar al'ada ba wani yana ce ana da yara da yawa bari in yanka babba a'a kana so ka yanka don Allah dai a'a za mu yanka don kar a ce ba mu yi ba kaga baka da lada Allah ya yi magana akan layya akan wurare da yawa fasalli li rabbika wanhar Allah yana magana akan yanka da layya da yin ainihin wato hadaya idan an je aikin hajji wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شما وانا ونسكي ينا نفي ينكا وسمع لم يسأل النسك أنا نفي جميع العبادات دكا عبادوك باكي ليا ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين wannan آية إتما ma tana magana ne mansak yanka Allah ya ce ai yanka kowace al'umma Allah ya halatta yin yanka wannan yanka dabba din jama'a ibada ne zubar da jinin nan ibada ne neman kusanci ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi layya dhaha annabi sallallahu alaihi wa sallama bi kabshaini amlahaini akranaini zabahahuma bi yadihi annabi ya yi layya da manya-manyan raguna guda biyu a wata shekara guda biyu zabga-zabga masu katon kafo shi rago mai babban kafo ne daraja katon kafo kan gashi da kafo da ƙoshi sannan shi rago mai ratsin kala ya fi fari zalla ya fi baƙi zalla da haka idan ka zo sayan dabba ko yaya ka sayi dabba da take da ɗan ratsin kala ko ratsin ja ko irin ratsin baƙi ko a ƙafa ko a wuya ko a kafaɗa ko a nan makamancin wannan to annabi da irin su yayi sannan ya sa kafarsa ya tashi kafaɗar ragon nan ya sa ya ce bismillahi allahu akbar ya yanka so wannan yana nuna mana muhimmancin a yi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai hadisi na uku ba ibnu amir da manzon allah sallallahu ya ba da sadakar abun layya dabban layya ga uku ba wannan hadisin shi kuma yana nuna mana muhimmancin ashe ko mutum yana da shi zai iya saya ya bawa wani masu hali masu rufin asiri da Allah ya rufa muku asiri don Allah ku taimaki mutane a irin matsin da ake ciki da halin da ake ciki yanzu za ka zagaya gurin da ake sai da dabbobin nan ba kowa masu kuɗi duk sun ba wa 'yan sai da dabbobi jarinsu mutum sai ya ba da jarin miliyan goma miliyan ashirin akan a yi harkar shanu dinnan, yana zaune a gida yawanci masu sai da ba nasu ba ne jillalai ne kuna amma ba a zuwa Ga shi yau sallah kwana nawa ya saura eh, talata ake tsammanin da ai sallah amma wurin babu mutane saboda babu kudi a hannun mutane ga bala'in tsada da dabbobin suke bala'in tsada rago naira dubu ɗari biyar rago dubu ɗari uku ɗari biyu da hamsin ragon dubu ɗari za ka yi mamaki wallahi idan ka gan shi na dubu saba'in kan na dama a rufe ido ne kawai da yawa mutane za su je wurin siyan ragunan nan da kudinsu sai dai su dawo sai dai wanda ya saya tun da ya tanadi ya rubuta ya yake ciyar da shi da haka tun da annabi har ya ɗauka ya ba wani ko ya ba wasu kai ma ka saya ka ba wani raguna ɗari za ka iya saya ɗari biyu ne dubu ɗaya za ka iya saya Sirena guda za ka saya sai kai ta bayarwa Allah zai maka albarka kai ma Allah zai baka wanda yake iya sayan biyar shida bakwai takwas tara goma a saya a bayar amma za ga suna kaiwa wasu waɗanda abin mamaki sai ga ana bawa wanda yake mai wadata yanzu watakila ko sarakuna ko na makamancin wani sai ga ana ta kai musu sai ga an kai wa ba sarake sai aka mai tirela guda ta raguna wancan dagacin ya kawo wannan hakimin ya kawo wancan mai kudin ya kawo ko gwamna yanzu duba matsayi irin na gwamna amma wallahi akwai masu sayan raguna su kai masa amma ga talakawa nan suna nan suna bukata ana ana saya ana barwa don ana neman matsayi ku ba wa mabukata ku ba wa talakawa ku ba wanda suke da bukata su waɗannan suna da kuɗin da za su ya su ba wani to yawanci abubuwa ana yin su ne ba dan Allah ba to shi yasa kuma za su kare ba dan Allah ba to muna kira ga masu hali a saya a bayar mutum ya saya wa mahaifiyarsa ya saya wa kanwarsa ya saya wa baban shi ya saya wa kaninsa ya saya wa abokinsa ya saya wa dan uwansa kamar yadda manzo Allah ya dauka ya ba wa ba ibnu Amir Bara ibn Azib yayi mana bayani dangane da lokacin yin layya ana yanka layya ne bayan sallar idi duk wanda ya yanka kafin sallah to ya yanka nama kawai bayan sallar idi ake yankawa za Allah sarsan ya yanka bayan sallar idi ya ce man zama a da salati duk wanda yanka bayan sallar faƙad tamma nusukuhu haƙiƙa yankansa ya cika yayi daidai wa asaba sunnata muslimin kuma ya dace da sunnar musulmi da hanyar musulmi hadisin bukhari da muslim sannan malamai sun yi magana dangane da shar'antuwan ita wannan layya wasu sun ce sunna ce mu'akkada ma'ana sunna mai ƙarfi in an ce sunna mu'akkada mai ƙarfi ta fi sunna kawai wasu malamai sun ce wajibi ce an gane ko dole ne wannan dole ne a yi layya wannan shine riwaya daga imam abu hanifa a masabar abu hanifa layya dole dole ne wajibi ne a wata riwaya ta imam malik layyan dole ne wajibi ne a riwaya ta imam shafi'i layyan dole ne haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa in dai mutum yana da hali dole ne akwai hadisi da manzo Allah ce wanda ya samu hali ya samu dama ya ke layya to kar ma ya zo sallar idin mu duk wanda yake da iko ya ki ya zo ya ɓoye kuɗinsa annabi ya ce to ba mu sa a masallacin idan mu ya je kar ya zo to ina kira ga matasa ina kira ga masu hali ina kira ga masu iko lalle a cire kuɗi a je a sai dabban nan duk tsada ta babu komai Allah ba da abin da za a saya kada a ce ai ta yi tsada ba za mu mu daure mu je mu saya koya ne ne shekara sau ɗaya ne wataƙila ragon layyan nan naka shine sababin shiganka gidan aljanna a yi wannan a taimaka kwarai da gaske sannan kuma yana daga cikin ainihin wato abubuwa masu muhimmanci mu kula da su akwai hukunce-hukunce kamar haka na farko duk mutumin da zai yi layya to ya kiyaye babu shi babu cire gashi ba cire farce bayin aski ko namiji ko mace amma wanda zai yi layya kawai banda matarsa tunda ba ita za ta yanka dabbar ba sai dai in ita ma tana da dabbar da za ta yi banda 'ya'yan gida banda masu gadin da ba yi za su yi ba amma duk mutumin da yake da dabbar da zai yi layya to sai haƙura da aski ya haƙura da yankan farce ya haƙura da cire gashi kamar yadda alhaji idan ya tafi filin arafa ko ya tafi mina ana zaman aikin hajji baya taɓa waɗannan abubuwa wannan shine maganganu da malamai suka bada fatawa a daga cikin su akwai malaman wannan zamani Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka ta'ala ana ta maganganu akai amma dai mafi mafi dacewa mutum kada ya cire din ya haƙura sai bayan sallah sai bayan sallah amma idan mutum ya cire a kuskure babu fidiya a kansa wanda ya kuskure ya je aski bai sani ba wani nauyi a kansa sannan wanda yake cikin larura abin ya fito dole yana jale-jale zai iya cire shi kamar farcen ka yana yawo ya ɓare kuma gashi an cika a cire zaka iya sa hannunka ka cire shi wannan ba laifi amma yankan farce ka kirkire shi ko yin aski a cikin wannan kwanakin ba a yi kamar yadda malamai suka faɗa Allah ubangiji ya ba su lada sannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine kula da wato wato yanka dabbar ba sadaka da kuɗinta ba akwai waɗanda suke da dabaru a irin nasu sai mutum ya je ɗauki kuɗin kawai sai ya je ba da shi sadaka bai halatta ba kamar yadda bai halatta ba a hadaya ka je ka ciri kudin hadaya ka bayar ko fidiya to ita ma layya ba a sadaka da iya adadin kudin ragon a ragon ake so ka siya ka yanka dan wasu da yawa suna yin tambaya a to yanzu tun da al'amura sun yi wannan bata gida ake yi yanke yanke nan mu nama ma bai dame mu kullum muna da nama a gida a a ibada ne a yanka naman nan a ga jinin a kofar gidanka da ka ba a yin sadaka da kudin dabban layya kada wani ya ce ga kudin dabban layyan na bayan shi kenan ba sai na dama nama muna ci a gida a suna ne ibada ne ana so a ga an yi wannan sauransu sannan da a ce ana yin sadaka da kudin dabba ai da magabatan mu yayi to kuma ba su yi ba sannan akwai magana hukuncin yi wa wato mamata layya hukuncin yi mamata wanda ya mutu asalin layya Allah ya ce a yi ta ne annabi ya ce a yi ta ne akan rayayyu waɗanda suke raye su ne ake yi musu layya asali kenan to amma malami sun yi maganganu dangane da yiwa wa mamaci layya kamar haka na ɗaya ya halatta a yi wa mamaci layya taba'an lil ahya kamar a sashi ya shiga ya shiga motar ya shiga rigar rayayyu kamar misali mutum ya zo ce ya ubangiji ga jimina na yanka shi ni da iyalai na gaba ɗaya rayayyu da matattu mutum yana iya yin layya da dabba ɗaya ya ce duk iyalinsa Allah ya shigar da su lada wannan al'ishtiraku fil ajri kenan ba al'ishtiraku fil aqsam ko ko fil laham ba kenan idan babanka ya rasu ko matarka ta rasu ko ɗanka ya rasu ya halatta idan ka zo inda ya ka yanka ka ce ya ubangiji iyalai na gaba ɗaya su rayar da matattu wannan ya halatta kaga wannan an yi wa matattu layya ne taba'an lil ahya don me don a shigar da su rigar rayayyu sun ci alfarmar rayayyu na biyu mutum ya yi layya wa mamaci da ya yi masa wasiya kamar babanka yana cikin wannan wata amma bai da lafiya ya riga ya sai bujiminsa ko yayanka ko matarka ko dan uwanka sai ya ce ina ba da wasiya ko da Allah ya kaddara na mutu kafin a layya Don Allah ga dabba ta a yanka min ita a yanka min ita to wannan ma ana iya yi wa matacce layya saboda ya ba da wasiya a yi masa layya saboda Allah ya ce fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna ba a son canja wasiya idan mamaci zai mutu yayi wasiya yace ayi kaza to ba a so a canja bayan ya mutu to ya ce ayi masa layya to ayi masa layya wannan shari'a ne sannan abu na uku shine mutum ya zo yayi wa mamaci layya tabarru'an kawai shi kadai kamar ka ce babana ya mutu mahaifiyata ta mutu bari in sayi rago musamman dan babana in yi masa layya in sayi rago musamman dan mahaifiyata in sayi rago musamman dan matata in yi musu layya wasu malamai suka ce ja'iz ne ya halatta amma wasu malamai suka ce kada a yawaita shi saboda ba a same shi a aikin magabata ba karab kacaf hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun yayi wa ummaci layya ba bai wa babansa layya ba annabi bai wa mahaifiyarsa layya ba nana khadija ta rasu bai mata layya ba ƴaƴansa guda uku mata sun rasu kafin shi bai musu layya ba ƴaƴansa guda uku maza sun rasu bai musu layya ba ga sai na abubakar ga su waye da sauransu ƴaƴansu ba su yi musu layya ba so maganar in sayi rago saboda babana ya mutu shekara goma ashirin talatin da ya mutu in yanka masa layya wannan ba a ce ba a shar'anta shi a rinka yin sa akai akai ba amma mutum ya yi wasiya mutum zai iya masa amma ta za ka iya sa shi ka kunsa shi cikin iyalanka ka ce Allah ya ba su ladan gaba baki ɗaya wannan ya halatta ina fatan ana fahimta so wannan ke daga cikin abubuwa masu muhimmanci sannan daga cikin hukuncen hukuncen a layya shine ana so a kula da shekaru jama'a akwai sharuɗa da ya kamata a kula da sunayin layya na farko dai su zamanto bahimatul an'am na gaya muku bahimatul an'am dabbobin da ake layar da su ko dai raƙumi ko bujimi ko me ko ko ko ko tinkiya ko akuya sannan kuma dole su kai shekarun da aka ƙayyade raƙumi dole ne ya cika shekara biyar isama kada wanda iyanka raƙumin da bai kai shekara biyar ba idan ka yanka ka nama kurar kada wanda ya yanka bujimin da bai tabbatar ya shekara biyu ko saniya da ta shekara biyu ba haka kada wanda ya yanka ko dangin tinkiya da akuya da 'ya'yansu gaba ɗaya maza sai sun shekara amma sun shari'a ta halatta mai wata shida kamar rago mai wata shida wannan ba laifi saboda yana saurin girma ana iya yankawa wannan su ne shekaru da shari'a aka ainihin ta shar'anta a yanka dabbobi da wannan shekaru sannan su zamanto ba su da aibu dole dabbar da zaka yanka ta laye ta zama ba ta da aibu kada ka dauki makauniya wato wato al-awra'ul bayyinu awaruha duk dabbar da take makauniya ce ba a mata ba a layyar ita ko mai makauniya ido daya ko kuma wacce take mai makauniya ido biyu gaba ɗaya mai harari garke da ya bayyana sosai ba ta gani sosai harari garke ne ita ma ba za a yi ba makaruhi ne an ki haka an fi son lafiyayya mai gani to in ka je sayan rago kar ka lura da kibarsa ka lura da ina yake kallo ka lura da shi sosai sannan mara lafiya duk dabbar da take aka kai ta kasuwa ba lafiya komin kibanta sai ga tana ta gudawa to wannan ba a layyana ita saboda bayyana maraduha rashin lafiyanta ya bayyana al'arja'ul bayyin wa arajuha wato mai dingishi ko gurguntaka dabban da take da gurguntakan da gurguntakan ta i bayyana wannan ma ba a yin yanka da ita sannan kuma dabbar da take tsohuwa mara kitse mara ɓargo ita ma ba a yin layya da ita miya, kar mutum ya fiye sai miyan dabba saboda me saboda arhatta duka Allah baya karɓa idan an yi wannan daga cikin sharuɗa da ya kamata a kula da su shine dole dabbar ta zama mallakar mai yin layyan ba ka yanka dabbar da ba taka bane kamar an baka ajiyar raguna ka ce ba zan yanka wannan daga baya na biya shi ai ba naka bane kuma bai baka izini ba sai dai in ya ma izini ka yanka kada wani yana kula da dabbobin mutane zai dauka yanka ba a yi sai in mulkan kamilan ne sannan ba a yanka dabbar da kuka yi tarayya da wani wajen mallakanta in bai baka izini ka yanka ba kun ga ku yi abin da za ku samu lada sannan kuma eh, duk dabbar da yake akwai hakki ko rikici a kanta ana rikici akan wannan akwai hakkin wani wataƙila an ɗaure ta saboda ta ci abincin wani ana neman ko a sai da ita ko a biya ba a biya ba ba a yin layya da ita wataƙila ana rikici wajen mallakanta wannan ya ce nasa ne wannan ya ce ba nasa ba ne to kaga babu garanti a kanta to ba a yin layya da ita ita ma sannan kuma ku yi akan lokacin da shari'a ta kayyade na yi muku bayanin lokaci kafin wato bayan sallar idi ake yankawa sai an tabbatar liman ya hau idi ya sauka sai a ainihin wato yanka dangane da hukuncin ajiye nama a ya halatta a ajiye nama idan ba a cikin yunwa ba a cikin talauci akwai shekarar da aka yi amul maja'a shekarar da aka yi yunwa manzo Allah sallallahu ya bada doka cewa man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin fi baitihi shay duk wanda ya layi a cikin kuto bayan kwana uku kar mu sake ganin naman wani a gida ku ci abinda za ku ci ku raba mutane saboda a shekara ana yin yunwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi amma shekara mai zuwa sai manzan Allah ce kulu wa at'imu wa dakhiru ku ci ku sha ku ciyar da wani sannan kuma ku ajiye idan ba yunwa in babu talauci ba matsi to ya halatta ajiye nama amma in kasa akwai yunwa in ƙasa akwai bukata in akwai talauci to wannan bai halatta ajiye nama ba ya kamata a bawa maciya su cinye wannan nama a ci gaba da tawakkali da Allah tabaraka wa ta'ala sannan dangane da ita dabbar layya din in an yanka ta kashi uku ne namu ake kasawa to wanda ka ware kai karan kanka ka ci in kana da sha'awa na biyu kai sadaka da shi in an ce sadaka mabukata ake bawa akwai kuma na kyauta wanda za a soya a aji a gida in abokanai sun zo ziyara ko da sun yi a gidajensu sai a dan ba su a gaisa da su a falo ko baki sun zo ziyara a dauka a basu wannan na kyauta kenan amma akwai na sadaka da ake bayarwa danye ga mabukata ko soyayye ga mabukata jama'a ku daina barin mata ku daina barin mata suna rike muku naman layya suna hana ku tasarrufi a ciki yanzu sai mutum ya zo ya yanka dabbobi sai ya je zauna a falon sa yana cewa mata su za su matan wannan zamani galibin su ba su da tsoron Allah kai harkar nama fashe shi suke gaba daya billahi azimu soye shi za su yi su rabe shi gaba daya su hana makotanka su jawo maka zagi don haka kowane mai gida ya fito ya kane ne ya tsaya a kai. har annabi tsayawa yake akan nama ya sha yanka nama dabba ya tsaya a kan sai ce a yanka wannan a kai gidan wanci a yanka wannan kai gidan wani a yanka wannan kai gidan wani da yawa matan mu malam suna da son zuciya wallahi sai su rabe raƙumin da ka yanka ko bujimin da ka yanka wannan na bebi ne an yi kaso an soya kenan wannan na ummi ne wannan na wane ne yana makaranta wannan na wace ce za a ajiye mata bata nan ta je Kaduna wannan na wane ne wannan na uwar gida na wannan tsakiya wannan kaza wannan kuma na mai gida ne da kaza da sauran duk su rabe naman baka ba kowa ba cikin abokanai baka ba kowa ba cikin talakawan da suke tare da kai baka ba kowa ba cikin miskinan da suke alaka da su bar wa mata sai suka suke sarrafawa kuma duk wacce ta ja naman ta shiga daki, ka daina ganin sa yana karkashin gado dan haka har barin nama suke yana huhuna a gidajen mutane nama ya huhuna nama ya riɓe nama ilala ce kaga an zo ana shanya shi ana sake soya shi ya canja ɗanɗano kai ma ka zo saboda haɗamar ka sa a tara maka nama a zuba maka a ƙarƙashin gado ka ajiye yana ta huhuna bayan Allah suna kwana ba ci ba sha kana ajiye nama me za ka yi da shi me za ka ƙaru da naman layyan da ka ajiye shi wata biyar wata shida me za ka yi me zai maka wani kuma a tara mun an riko mun naman miya da shi cewa aka kai laye kai naman miya da shi a ajiye mun kasusuwan nan kada akwai ko ina zan yi na abin nan ka raba mutane bawan Allah ka samu lada da haka a ci a more amma a bawa mabukata kuma a yi kyauta da shi na dai ba ku shawara kar ku kyale wa mata su je su yi sarrafi da abin da suka ga dama ina fata ana fahimta sannan ana so mutum ya yanka da kansa in ya samu dama in dai ba rashin lafiya ba sannan ya halatta mutum ya wakilta wani ya sai masa dabban layya ko da baya gari a yanka masa maraya mai kuɗi maraya da yake da kuɗi za a iya masa layya waliyinsa zai iya masa layya kira a cikin kuɗinsa ya yanka masa inda yana da kuɗi yara matasa waɗanda kuke da kuɗi samari kuma akwai layya a kanku ba inda aka ce sai mai aure zai layya ba inda aka ce budurwa sai ta yi aure za ta yi layya akwai 'yan matan da sun fika kuɗi wallahi akwai 'yan matan da suna riƙe wayan naira dubu ɗari bakwai dubu ɗari shida miliyan ɗaya samari su ta sai musu wayoyi suna rike wayoyin da iyayensu ba sa rikewa to duka wannan su yi layya tunda kuna da kuɗi samari ana shiga kasuwa da shaguna amma ka ya ni ban yi aure ba sai zai je tsaya takura ubansa an yanka ya zai bi layi shi ma kuma kana da yan miliyoyi a ajiye account kana hawa babur din naira ɗari uku ɗari hudu ɗari kaza kana hawa mota ta dubu ɗari kaza wannan ba daidai bane kuna yau kan kurowa me yasa ba kwakin yin nafila kuce sai kun yi aure me yasa ba kwakin zuwa hajji kuce sai kun yi aure aikin layya ma ibada ne saboda haka kowa ya yanka wani waya ban da wanda zai soya ma to cewa aka yanka yanka sai ka soya doni ka yanka ka raba danyen manka gaba ma bukata ka kara gaba ta samu lada so muna kira da ayi ainihin wato wannan ibada ce kuma ana iya yin tarayya akan raƙumi ko bujimi mutum bakwai sama da mutum bakwai bai halarta ba amma ba a tarayya akan rago kamar yadda kuma ba a yanka zakara a matsayin ragon ba a yankawa sannan kuma yana da kyau mutum idan ya yanka ya ci daga cikin dabbar da ya yanka din ya ci kamar idan ya dawo idi in ya yanka dan gasa masa hanta sai ya ci insha Allah ta'ala bai halatta a sayar da wani abu daga cikin naman ya ba kar wani saboda tsabar talauci ce bari dan yanka in sayar da dubu uku na dan rage zafi haramun ne ba a sayar da fata ita ma a kai masallatai a kai kungiyoyi da suke karba kuma anan muke sanar da yan uwa cewa wannan masallaci yana karban sadaka fata duk shekara أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور